Barka da zuwa Hausar TV tashar al'umma. Batun dambaruwar da take tsakanin jamhuriyar Nijar da ƙasar Benin wanda wasu al'umma ke ganin batu ne na diplomasiya. A halin yanzu dai lamarin na ƙara tsamari tsakanin ƙasar guda biyu wanda wasu daga cikin al'umma ke ganin cewar matsalar ba wai daga ƙasar benin ɗin ba ce a'a daga shugaban ƙasar nata ne patrick talon don haka a yanzu haka dai muke ɗauke da wata tattaunawa ta musamman wanda wani ɗan gwagwarmaya a jamhuriyar nijar yake ƙara tabbatarwa da al'umma cewar a yanzu dai juyin mulki ya yi rana a jamhuriyar nijar ƙarshen demokuraɗiyya da ya zo kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin yanzu al'umma ke gane cewar jamhuriyar Nijar ƙasa ce tsayayya kuma ƙasa ce mai talin arziki bayan da haka kuma kowa ya tashi tsaye domin yi wa ƙasa addu'a domin ci gaban ƙasar domin a yanzu haka dai babu wani abu da ake da buƙata face addu'a domin matsalar ƙasar Benin ƙaramin matsala ce da za a magance ta a nan gaba kaɗan. Fatanmu dai Allah ya tashe mu alkhairi, Allah ya mana katar Allah kuma ya datar da mu ya kuma daidaita tsakanin jamhuriyar Nijar din da kasar Benin ɗin domin sulhu alkhairi ne a koda yaushe sai dai kafin nan mai sauraro ina roƙonka idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin sake ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe mun gode ai sauraro lafiya terminal din da ake haya haya ce sana ɗalbai share alashin a yawo benin tsada take biyan terminal din da yake nan wurin kenan strategy ce in suka yi mina sai suna ganin nijar ta daga boda wato idan ba a sake shi ba ita ma ai kaga parmi de Nigeria intera sur les media ya y a même des gens qui ont publié le premier ministre a discours par rapport à l'ouverture de la frontière. Mais c'est c'est c'est dessus c'est des nigeria To haka ne irin su ne da ne Benin. President din Benin irin su muna da su ne nigeria yawa. Wanda har yanzu alƙibla su ba su canza ba. seulement problème gani ne suke da wani suke yi hanyar tare ce take mulki mais nous nous sommes convaincus mana idi abinda muke so ka gane bai yiwuwa ne dan halaka a hirka dan halaka kai sai fuskan da Allah ya hukunta ka ce kai baka yarda ba in dai da ne na halak halak halaji aka yi shi dun fere dun mayar uwa da uba cikin sunna suka yi shi ka ce kai ka abin da Allah ya zaba sai dai kuniri nous sommes dans quel kuma wani radini ne musulunci ne ka ki yarda da abin da Allah ya yi Qur'an nan tere personal naka abin da kike samu wannan mutanen duka babu abin da suke da Allah abin da suke samu ne suke kallo kuma har yanzu ai silulun shi yau yanda za ka yi kai public ka ce premier minister kana da group ko da muka publication da mun sani ga yanda ta mutu kenan muna sha hankalin talakawa wanda Allah ya sa suka san kasar su ce aka haifa cikin Niger iyali ne Niger wanda suka san menene Niger tun tana wahalarta tun ana cin garin rogo da disa tun ana karkara komo ana ci listuwar ne faluwai akwai lokacin da mutane nan wurin komowa ke karkarawa a ci a shi kamar dambu wasu ba san komo ba sun sani a aka tambayi kakanni da ke zama sun sani sai ka nemi listuwar ɗin ƙasar ka kake ba ƙasar ka daraja mu muka sha mu kanmu mu muka sha mu kanmu zagi a lokacin da Niger na cikin wahala akai filistran biyan Niger kana kasuwa ka an karya ka an hana wani kasuwa kana jin daɗi an karya ka ba a ba kwangila sai kana tare da su kai ba ka zama mutum halittace cikin Niger sai kana tare da su ma'aikacin gwamnati bai ji daɗi ba a lokacin da suna mulki talaka shi bai ji daɗi ba a yau kuma an zo ana sa a gyara ƙasar nan tare on na domande ensemble parce que mu mun tambaya muka ce duk mutumin da yake bare ya zo ya yi rantsuwa a yaye mishi a zamna a gyara mishi mun sai to sai kon wanda mun fa bai zo a sa mutane birisi a ba ka da kumye ka ai yi ko mai har yanzu akwai mutanen da ke alfahari wa a saki dawaki su sun zama taciya yau yake ne za a saki dawaki gidan ba za a saki su wane ne za a saka ma doki dai ina on je fiki kanka akwai mutanen da ba wai mutum ɗaya ba biyar cikin gidanka ma ba a iya ɗaukaka ta proper form of education ba ta iya ɗaukaka Mai sun su sun ma mutane illa sun ma mutane harkoki wanda a yau dan Nijar yana rubirete ba a taba sanin menene gaskiyar Nijar gaskiyar su ba a taba dole regime la succès ban da kunci ba a taba zawa karar a gaya maka nawa ne ake samu cikin kaza kasuwa kaza ga abin da ake ta nawa ne ake bada a wurin kaza sai yanzu trésor public nawa yake shiga la situation budgétaire nawa ne contrepartie ta kasa kara an baka ran sirri me yanzu in ka zo ka ce baka san Nijar wata hujja gare ka in ka ce baka san kasar ka wata wuce gare ka ka wahala in ba a wahala ba gidan ku an wahala ils ont amené des gens en prison des militaires qui ont été emprisonnés par des faux mensonges et faux mensonges na coup d'état wanda sa na jami'a ita ko da suna zargin haka ne mun tabbata haka ne mai sheri an kai kai yake bi me yau sai duniya ta taru na shi wani ya ce shi bai taba sanin Nijar wata kasa ba ce sai da Saudiya ya ji Laraba na manjira da. Balarabe ya daga hannu yana manjira da. Mai kai da aka haifa cikin uwayen ka kabari na wani amma ba ka san yau haka ya zama kai masu masiwa ga kasar ka to ina ne ka ci fa'u wata kasa ina ne ta hiye maka Nijar babu kenan kaga a takaice shi ne wannan matsala Benin ba matsala ba ce mutane su yaƙuri in suka matso da kansu za su gani tireti a zo a zamna. Wato kana ganin ke da zai yi Dole ne malam iya haske yana cikin wahala. Yana cikin wahala sai bire ba badan horon shi na sibonsu ne tana bashi tallafi wallahi da cin shi da neman sun tsere. Yau mina ne sai kwanan revolution reform miske da. din nan bayan forex classic ba su da kakawo ba su da komi menene suke da porni ne ne mutane ke zuwa sana kasuwanci me yau ka diba tsawon wata tara menene revenues ko je ba me da yake dole ne France ta kama musu for normal gas politique dole ne sai France ta kama musu in budget na fara shi za a kare a bisa da sai su tunanin su samu galaba bisa Niger me kasu manta iyali na kirki malamai adalai wanda muke tunanin mutanen nan su da wata division da kasan da suka taru suka maka su sada duk mai san Nijar sai da ya daga hannu ya mutu kuma na sha gai na ce wannan alƙunuti da ake yi banza in ta faɗi har Nijar ta shiga cikin musuwa to mu dubi su ciwon Malam Iliya ba mutanen kirki ba ne mu duka sa exception me na tabbata kuma akwai bayan Allah ba yiwa ne a tare a lalace akwai mutanen da kwandare suke suna bauta ma Allah saboda su sai mutuwa na albarkaci amma ba a taruwa da yara da mata da biya da inosan wani bai san ba ma menene ake ce ma siyasa tunda Allah ya shi duniya an me shi man wannan addu'a dole ita ce za a ci gaba wanda malamai sun yi bayani biskan shi ku tsaya biska alƙurut ku shaida ma Allah ku bar matsala a barta yanzu ba gashi fito na series su. magana bude bude bene wannan kawai sai fa mutane ne suke gani sai bare a dangance da kasuwanci mutane sun ka amma hakura tunda an saba hmm. in ka zo kayan ka har sai da suka yi wai sai shinkafa shi ka sha bakwai sha takwas ishirin talatin mai daɗin wasu har talatin da wani abu ah. kuma ba a hasci ba ka gaya mun wanda ba ya ce shinkafa gidan shi ku le bo pauvre du Niger talaka na karshen kasar nan yana cin shinkafa in an hudo ta an saida kilo 130 haka za a sai gidan shi a dawo mishi mata shi kuma Allah bai hana mai abin da za ya nema ya zo sai wannan shinkafa ya tayi dawa dan kasuwa ba su hara importan shinkafa ba il le font Me le ne mais na ketai in kai keta kan wasa ta fada in kai keta wurin wasa ta to kenan abin da nake hata mutane su ma kansu karatu Benin, c'est pas le Niger. Mutane ne daban, me harkar kasuwanci ta gaba Nijar kasa ce daban wadda Allah ya ma albarka wadda kuma mutane sun tabbatar yau kasa ce Mai mutane ɗiyan Nijar wasu ke ganin a ƙasar nan bata kai inda za a yi inganta ta ba wasu mutane gani suke a karambani ne ake ba a kai inda za a tsaya hijiran ƙasar Nijar ba mai furtan sai da intellectuels mutane ne masu daraja mutane ne wanda sun san abin da suke so mutane ne sun san abin da suke da ƙasar su kuma dole ne sun ma mutane rashin adalci dole ne a faɗe shi babu wani mahaluki wanda zaka ce ba sai yau duk wanda ka yana lafiya bayan kasar nan ko ba ai daidai ba wallahi ba mutum kirki bane mu already oa for kuma sun ma suna ma kasar na illa ai ba yau bane ba dan tule domain ka dauka matsalar wannan yace take shirki ne kowane domain ka dauka nu son in a game da ki biyu ku ga wuri to sai an yi dutur din wannan system din duk irin kai shi sai an gurbata da shi kuma sai an fi salar kalfi me yanzu a gyara redressment ya zama matsala a gyara ne mu gyara ne ake so kuma an gyara ba kudin ba gidan sulamin zai ba za a kawo ba gidan sami ba za a kawo ba gidan ebura ba ne ba gidan wani za a kawo ba a kasar sa a bar ma saboda iya musu zo su iska wannan kudin ga yanzu an ka mutu ka bar ɗiyan ka cikin wannan nazarin to waye ka bar ma nazarin waye za maka addu'a ya ce baba na mutu Allah shi mutum na neman tuwon da za ci ya rasa kenan ka kuskure kenan abin da muke jan hankalin mutane wannan ƙasa ta mu ci, mu ci gaba da mata addu'a matsalar benin karamin matsala ce diplomasiya ta gyara ta a lokacin da dama ta bada a gyara ta kenan sai mu ma diplomasiya dama in Allah ba da iko suka daidaita abin su mai zancen conditional Niger sai ta buɗe goda man Nijar ya tahi muna tunanin rafinar Nijar har yanzu tana aiki wancan sur le brut sur le marché international mai ne wanda za a kawo kaso duniya wannan aucun rapport da ça ɗan man da muke samu na wula alhamdulillah tun da aka yi man Nijar muke shan shi ake saidawa ƙasar nan take tahiya kaɗan kaɗan mai wancan babban mai ne wanda ƙasar duniya ne za a lokacin nan Nijar za ta shiga cikin kasuwanci na duniya don mu samu mu gyara abin da ya kamata mu gyara insha Allah. Barka da zuwa Hausar TV tashar al'umma.